Eh, in mutum yana da hankali ya duba ya gani saboda Allah makami aka sa aka tara mutanen da kuke gani fada aka yi zagi aka yi hankali da ilimi to amma kuma me ya tattara wannan jinan imam Hussein da jinan yaren gidansa da sabansu shi ya tattara mutane su yanzu sai ana mana barazanan za a shekar da jini billahi alaikum wanda yake ganin shi ba zai ba da jininsa ba to dama ya ja baya